sauraron shirye-shiryen studio kalangu sannan ku da halarta a muhawarar studio kalangu wadda kuke iya shurara ta hanyar radio 52 a cikin jihar takwas na niger mu na yau shine ta da da'irori ko komin komin hanya ta ci gaba musamman komin kintanut gundumar tanut kamar sauran gundumomi na cikin niger na cikin daidaito dangance da cewa kundin ta da da'irori a ayar doka ta 2002 mai lamba 012 ta ranar 11 ga watan juyan na shekara 2002 ta kayyade sharuɗan jagorancin jahohi gundumomi da da'irori. Ƙudurin doka na biyu na cikin kundin tahiyar da da'irori ya kayyade cewa da'irori su ne suke da incin cin gishin kai da kai. Da'irar Tanut na cikin da'irori da ke ci gaba dangance da jagorancin na cin gishin kai da kai wanda ya dogara da tattalin arziki al'adu da zamantakewa ta wannan hanya ce wakilan al'umma suke dogaro don tahiyar da da'irarsu yaya komin kintanu take tun daga girkuwa jagororin ta menene ya sauya a tahiyar ta ta yau da kullum ina ne take samun hanyoyin na samun tallafi ta wani hali al'umma suke kama ma da'ira menene aikin da ya rataya a kan wakilan al'umma bisa wannan tambayoyi za mu tattauna wannan mudu na muhawarar mu ta yau malaman da suke cikin ɗakin magana muna tare da da magajin garin tanut malam kadiri ala muna tare da malama barira hamid maga takarda a kungiyar arhelnana muna tare da malama hasiya gisa mamba a cikin kungiyar farin wata muna tare da malam mutari umaru dan tasawa president na matasa a kominikin tanut da ni malam mansur alasan wanda zan jagoranci wannan shiri kamar yadda na faɗi maudu'inmu na yau shine ta hiyar da da'irori ko komin-komin hanya ta ci gaba. Mr. Lemar yaya komin Kintan take? Salamu alaikum. Muna godiya eh, da Studio Kalangu ya ba mu dama na yi wannan emission kin. Shi ma ai babban gudunmuwa ne Studio Kalangu take ka damun shi da aikin da ake ya kamata a ce ana da labarin shi. Muna jaddada mu ga 'yan gidan radio Eh, kalangu dangance da wani jan kokari da suke kawowa eh, kamar da ka sani ita dai da'ira tana cikin jihar da magaran musamman ma cikin ban yanki na arewa bisa hanya ta zuwa a garas a misalin kilo 142 eh, da'ira ta ta kunshi al'umma 221,146 dangance da ƙidanye na ines institut national de la da suka yi a 2022 cikin al'ummar nan ta kumshi ƙabilu iri-iri ka ɗauki wagaje eh, hulani bare-bare hausawa larabawa buzaye zabarmawa duk wannan al'umma ne wanda ake samu cikin da'irar tant kuma dukansu mafi aikin su babban aikin su noma da kiwo da kasuwanci da kyana wannan to inda da'ira tanata ta kawo bambamci shine inda sunan ta huta sosai don saboda a tarihi ita ce kamar rumbun tsimin Nijar. To yanzu ma alhamdulillah sunan sunanta ya huta ko ba da an ce tanat an yi zancen eh, miya maluhiya an yi zancen kubewa kuma an san hatsinmu da wakenmu su ma wanda sunansu ya huta da ina kuma fannin kiwo don wajen dabbobi alhamdulillah saboda gaskiya dabbobinmu daga ko'ina ana tuluru ana zuwa ana neman su to kaji a gurguje bani zance ma yanin eh, da'irar tamu ta tant tun daga girkuwa wakilan al'umma yaya wannan da'ira take tahiya eh alhamdulillah tun daga girkuwar wannan kwansai namu amma 2021 zama lewimen sai sai godiya tun da shi yadda kundin eh, tafiyar da da'irori ya ce ya dora wannan da kwai organ da ake cewa eh, executive da yake sune da mayar da mataimakan shi kuma da kwai organ deliberan da yake kwansai duka kingin kwansayika to wa'annan su ne da su ne ake tahiyar da eh, ayyukan da'ira bisa ƙarƙashin sa ido da wannan na abin kamar wakilin gwamnati prefecture to shi in aka zo kwansai kenan duk menene ake ka'ida zaman mu duk da muke na kan ka'ida duk wata uku zuwa uku muna zaman nan na na session duk da doka ta ce ai da ɗauki mai ake fasalin kuɗi da da ake zartar da su da duka wannan abubuwan prosedur da abin dangance da kuma hulɗa tare da kingin al'umma don saboda a biya ma al'umma bukatun su bakin gwalgwado to kaji irin yadda ake tafiya bancin anan ta yadda muke alantar sai abokan hulɗa da muke da su tunda ko ce suwa dukkan dai ana so a yi tahiya tunda aikin jama'a ne dole sai an dama da jama'an nan ana so ayyukan nan namu da dry state to mu dai alhamdulillah cikin da irin ta ban fuskantar mun gwalgwado muna kakkama da duwan su kungiyoyi da masu wa duk ana kama don saboda mu cimma gurin biyan bukatun al'ummar ta ta bakin gwalgwado menene aikin majalisar da'ira madalla shi aikin majalisar da'ira kamar da na hudi da kwai ka an agamu da ake cewa kwansai organ deliveran zamna muhawara zamna tattauna zamna shawara da yake kamar duk abin da ya kamata a yi na ci gaban al'umma a nan ne ake tattaunawa a ɗauki ƙudururuwa dangane da su to shi abin ya zama kashe biyu da kwai wanda da dama Eh, aiki ne yau da kullum na wanda ya kai da da'ira kuma da kwansa ayyuka wanda gwamnati ta ɗoke ta ba ma ita da'ira ta wannan to a cikin eh, wannan bisa wannan fanni na cigaban al'umma da kwai fannin kamar kirkira wasu ekipuma da wasu abubuwa duka da jesuwancin service haka na cikin komin duka su a lokacin nan ne kwan sai ka su ga musu ɗoki ƙudurruwa eh, dangane da fannin kamar tsabta ma da zancen eh, yanayin min ah, domin fansi haka hilaye da kuma dukansu in so dangance da surtu gestion administrative ke ma'aikata ko kuma zancen kasahin kuɗi da kace kashe kuɗi da wani creation na wanda kuɗi su shigo duka irin abubuwan nan su ne suke ɗauka su yi ƙudiri su ce mayar daga yau mun ɗauki wani ƙudirin fanni kaza marikante ka aikata kan wani lokaci ka zo kan bar spana bancin ai wannan kuma suna sa ido su gani yadda shi mayar yake zartar da wannan kuduruwan nasu kaji gundarin abubuwan da zan iya cewa kamar shi organ wannan na iya control kin action kamar na na mayar mm-hmm. yadda kuma cikin a gamu da shi wannan organ a zo a yi birje kasayin kuɗi gumbancin wannan suna sa ido so da lokaci zuwa lokaci mayar yana zuwa ya muna musu bayani ko su tambaya a musu bayani a yi shigowa kuɗi hutowar kuɗi kashe su duk irin wannan bayani ne a zo a gani saboda a ɗauki wa'ansu matakai wanda zai sa duka da da'ira da ci gaba tun na ce maka bisa fannunuwa da yawa suna gani kenan su ne suke dokoki wanda zasu ba ma damar mayar ya yi ayyuka mm. saboda ci gaban al'umma Malama Barira magatakarda ta kungiyar mata ta alherana. To, ya dangance da wannan bayanai da duka Mr. Lumer ya yi, kakane wannan abu yake kasancewa a cikin kungiyar ku. To, eh, alhamdulillahi bayanan da Mar ya yi. Eh, bisa a cikin kungiyarmu abun da yake kasancewa kungiya ta alhernana eh muna zawa wajen mer mun zo akwai tahiyar da muka yi wajen mer mun zo mun nemi a kama mu a nema mana wanda za su kama mana magana da maryam mu wannan kai mun ji dadin ta yace mana mu tashi mu tsaya da kahuwan mu kanmu ya zamanto a kullum mu meka hannu a bamu mu da kanmu mu nema mu tashi mu yi yau wanda zai taimaka maka sai ya ga kana da wani kuzari ko kana da wani abu ya ce yau in muka tashi da kaho mu muka yi tsaye wanda zai taimaka mu yau in jika ɗari muke so ya bamu in ya ga akwai ishirin a hannunmu in ya cika mu jika tamanin kin nan a dalilin ishirin kin nan mun riƙe wannan tamanin kin nan da kyau mu juya ta da muka koma muka zamana da mata muka ce to ya kuka gani suka ce eh magana da ya za a yi muka ci to mu kuɗi kuɗi mu da kanmu mata muka gangama kuɗi a cikin gurfa makinmu muka sayi kaya na rini muka aka koya ma mata rini muka sai na turaren wuta aka koya ma mata turaren wuta duk da wannan aka ce gulbi bai kin kari muna nan da dan abun da gare mu amma a kullum muna neman wanda masu hannu da shuni wanda mayar za ya mana tallafa mana mu ƙara bisa abun nan da gare. Komo gare ka Malam Mutari eh, Umaru Dan Tasawa, Firizidan Kominal na matasan garin TANU. Malam Mutari kakane a bangaren matasa kakane abubuwan naku suke tahiya. To jama'a salamu alaikum. muna godiya da aka ba mu dama eh, mu yi bayani bisa kan hulɗa da take tsakanin mu da meri shi wannan kungiya ta mu ta kwasidijan kungiya ce wadda take kalkashin meri take da meri kahwada da kahwada bangaren matasa e lalle a nan kumin din ta mary ta dalilin meri an samu dama da dama akan tallafa ma matasa bisa kan ɓangare na kahin zuwa horo da ba su kayan aiki wanda za su iya riƙe kansu da kansu amma su taimaka ma wasu da kuma wasu sana'o'i wanda aka ba su kayan aiki don su yi amfani da su to wata irin gudunmuwa kuma ku matasa kuke ba ma meri don ta ci gaba da tafiya yadda ya kamata to gudunmuwa da muke ba ma meri don Eh, a bangaren matasa shine duk yayin da ake yin wani zama na session wanda ya kamata mu kawo goyon ba mana zawa mu shurara kuma zuwa lokaci da ake wannan taro na concertation mm-hmm. muna halatta irin wannan tararraka da dukkan wani abin da mary ta umarce mu muna zawa da fifi mu kawo goyon bayan mu da mu karan kanmu abin da muke tsarawa don mu kawo gudunmuwa ga meri irin wasu gyare-gyaren tituna da gyare-gyaren wasu wurare haka wanda yake na al'umma ne. menene aikin wakili al'umma a cikin da'ira? to kama yanzu da na bayani wakilin al'umma ayyaka gudummawa shi ne kamar abin da shi nan kwansai zai yi mm. kenan lokacin organ eh, deliberan shi eh, eli zai iya ka gudunmuwar shi lokacin da za a ɗauki wannan ƙudurran zai iya ka gudunmuwar shi dangance da eh, sharorin da ya karɓo wajen al'umma bambancin wannan zai iya zuwa wajen al'umma ya waye musu su ya kwatanta musu na faru harko hakkin da ya rata a kansu abubuwa dai bakin gwalgwado dai surtu wajen wayewa kai jan hankalin jama'a kuma da ba su bayani dalla-dalla dangance da irin aikace-aikace irin kudurwurwan da ita da'ira take ɗoka take saboda al'umma su sani su san abin da ake ciki za su shi samun ƙarfin guwa su ma su zo su kama. To daga ina kuke samun tallafin wannan da'ira? To shi dai ita da'ira da nake maka tana da kasayin kuɗinta. in muka leƙa da kai kuɗi wanda hanyar shigo wasu an sani faran faram ne yanzu kaga kamar ɗauki eh, wannan ake cewa karo kaga an san shi dama wannan kingin wa'ansu tax na diyo da ake biya wannan da an san su sanunu ne doka ce ta kirkira ta ba da'ira wannan wannan kaga wannan duka hanyar shigowar kuɗi ne bancin wannan kamar cikin aiki na zaɓeɓɓe eh, kwansaye su ma suna gani cikin bin ka'ida da doka su kirkiro wa'ansu hanyoyi na shigowa kuɗi a zama na muka bayani shigowa kuɗi wannan da hanyoyi ne bancin wannan da kwai amannan hulɗa wanda su ma suna kama da'ira eh, tallafi dangance da wani aikace aka ce na ci gaban al'umma bancin wannan da kwai fannin gwamnati bakin gwalgwado shi ma gwamnati tana kawo irin gudunmuwarta dangance da irin wasu kuɗaɗe da take take dan tallafa ma da'ira saboda aikin su na yau da kullum mm-hmm. to kaji a gurguje irin manyan hanyoyin da kuɗi suke shigowa cikin cikin da'ira anya ko wannan da'ira tana da halin gabatar da ayyukan ta yadda ya kamata to ta san shi malam bahaushe ce shekara bata gada shekara shi aka ce sai da ruwan ciki ake jan ruwan na rijiya ko in na diba na gani dai mutu an dai mulbantan da muka zo gaskiya an wajen kamar da nake ma wajen lanhu wajen wa kuɗi mhm. a nan kware ma ana da rauni mhm. amma cikin ikon Allah bakin gwargwado dangance da irin jan hankalin da ake yi dangance da irin hulɗar da muke yi dangance da irin buɗin da muka kama al'umma na tahiyar da aikin da'ira alhamdulillah mun dan samu sauyi banci ma wajen bangaren kuɗin karo da ko irin wani tax tax da suke shigo mun mhm. su ma vraiment mun kawo reform mm. yanzu ka ɗauki ce ana zancen kamar kasuwa kara da ko abubuwan da muka kawo duka bus tax cikin nan wanda muka sauya tsari ya sa muke dan ƙarin shigowa kullum muna ƙarin karin ganin haske kenan zance da haka muna samun dan bakin gwalgwado abin da ya kamata ce a ce mi amma duk da wannan har yanzu tunda muka ɗauki cikin eh, birgekinmu mafi yawancin shi ƙarfin shi dangance da kara nan ne mm. to har yanzu wannan abin yana da ɗan kingin rauni tunda a yanzu na 2023 a cikin kashi 100 mun samu mun samu kashi kamar arba'in da da bakwai to amma ka leƙa shekarun baya da kyan ake samun kashi biyu ko kashi uku cikin wannan kenan yanzu da kwai ci gaba sai dai kuma duk da wannan kuma da lotar kote bukatun al'umma kuma shi ma yana yana karuwa mm. eh duk da wannan kuma da kwan subvention da muke sa abin da ya rage wannan kamar na phone na abin kama na soras mm. to shi cikin shekarun nan shi ma dai ba a same shi ma an same shi yana sa a ga talaka ya gani a ƙasa abubuwan da ake yi galibi al'umma ba su ba da haɗin kai don biyan jangali karo tax ko haraji yaya abun yake a nan to eh na riga na ma bayani na cima da kwai sauyi kuma sauyin nan mene zai iya kashi kamar na cima eh, uvertur buɗe da muka yi da kingin al'umma mm. tunda kamar yadda kai zance ban wannan kundi mai tahiya da da'irori ta mm. hudu cikin kudi na tamanin da yake cewa ya kamata a ce talaka da abin da magabata sun da'ira suke a cikin shekara a kaɗan sau biyu a hutu a ma talakawa bayani a gaya musu cikin yanayin vala na eh, rapor na de la commune so ta jenera yadda komin take ciki mutane a zo a musu bayani dalla dalla a ga musu da'ira take ciki shigo fannin shigo kuɗi fannin alƙawalin da aka ɗauka za a ma talakawa an muka ba a muka me yasa ba a muka ba kenan wannan shi yasa ka ga wannan tunda muka zo muke yin shi yasa mutane suke a amma da sai aka ce mun ba da karan ma musamman abin da ake da shi hmm. to in ka ba mu karan ka mi alƙuli ko da a garin ku muka babu a cikin karkarar ku mun yi wani abu ka tabbatar da mu haka nan kenan kuma ka san da cewa nan kuɗin naka na jangal ba su kaɗai bane suka sa akai shi na karuwa su kaɗai zai to shi irin wannan abubuwan yana sa duk mutane su yarda su ba da goyon baya to yanzu da kuma kama da ake an na bangaren kamar wakilin gwamnati ne mm-hmm. su fi haka mm-hmm. an kuma bangaren kungiyoyi ne an horar hula ne da kungiyoyi mm-hmm. su na mata tunda mun jayo su mun kwatanta musu mun ce wannan hada'ira mun kaɗe ba mu sai kun kama menene muke sarku su ma bakin gwalgwadon su suna kama suna waye ma al'umma kanin su shi yasa ka gani ake ake samun wannan wannan sauyi to malama hatiya gisa me kuke iya karawa dangance da wannan jawabai da suka yi mutane tubarkalla dangance da kungiyar ku in kara tunatarwa masu sauraron mu hasiya gisa dai mamba ce a kungiyar mata ta farin wata ko kina iya gaya mu muke ma dangance da irin alfanun da kuka samu dangance da wannan tahiya da ake ta ci gaban kumin. Assalamu alaikum. Wannan tambayoyi da amka mun shi daɗin shi tare da mer na Ameri. Gaskiya duka abin da cikin kungiyar mata rezo ce gare mu rezon nan gurfaman 36 gare mu ana na mata wanda muke kowane gurfama akwai a gama muke wuri guda muke aiki in wani abu muke so a tallafa mu ko mu zo a mu wani abu sai mu ka kuka nan wurin mayar in muka ka kuka ya ce sha mu Allahu diya da za a yi ku dai ku bada kokari kokari in wani tsabtace likita ne ake yi in wani hanya ne ake shara ko da yaushe suka kire mu mu da samarin wannan haka muke tsaye muna yi ko da yaushe in wani sesiyon suke an aika mu tare da mu ake bude sesiyon duk wani abu da za a nan meri mata mu da samari babu kauciya sai an gama a cikin nan meri muna cikin wannan a nan meri aka samu wani ya zo ong ya koya mace ɗari biyar ya koya mu yin turaren wuta sabili wannan me yake da suna sabon likid duk abubuwan da ake aiki da su na wajen wannan duk kafkin sai da aka zo wajen ina ta ma kwana mu biyar mace ɗari biyar a nan marok aka koya mu muka samu muka iya muka ce to an koya mu aiki sai dai kuma ƙarfin jari babu sai muka gama kanmu muka yi shawara muka gama kowace mace ta kawo hamsin hamsin kowace mace muka gama muka gabisi ba muka sake hallau gama wasu kuɗin muka ce mai to gashi muna son muna mun tattara kuɗi a tallafa mu mu samu mu ƙara mu buɗe mu fara aiki aka samu aka tallafa muka ƙara da shi muka ba da aka so mu kayayyaki a zandar dan wani kayan babu shi a nan mm. muka zo da aka mu da kanmu ana muke yin soda muke yin dan kwafuru muke yin dan alje mai na shafa turaren wuta sabon likit gaba ɗaya muna saida in muka saida sai mu gama kuɗin kuma sai a sake cikin matan mu kafin mu yi ƙarfi da an yi shi an ƙare sai a lissafa wanda za su iya saida gurfaman kowace ta ɗauka sati in ya zo sai a kawo kuɗin a gama in aka gama kuma sai a je a so a samu ribar da aka hudda sai a je a so kayan kuma a yi tunda tsabbace likita ma da muka cikin sabon likirkinmu da muke sai da muka bada likita a ƙara wanke likita a ciki mm. fi sabilillah nan dai gaskiya meri tana tallafa mu tana ba mu kokari wani abu in ya zo ko mine ne dan aka ce ana yi in wani farmasiya ne immi ko da sai an aika mu convocation tare da mu ake yin shi anan meri gaskiya an tallafa mu fi sabilillah to yanzu kuma kama wannan abubuwa da kuka tsara su sabon likidi da turaren huta da soda da abun ga buku samu wata a ba ta ya shi yadda da an gane shi wannan abun za a ce da wannan na kungiyar rezon garin tanuti ne na matan garin tanuti ne alama kamar cewa yanzu in aka ɗauki in sabon likidi ne akwai sunan gari sunan kungiya da lambar salula kamar wanda yake so zai iya tuntuba to fi sabila yanzu karfin wannan ne ba mu mu so kwafofin da zan mu kawo mu dura a ciki mu kai wani wuri kamfani a buga mu da sunan ta ne yanzu wannan karfin ne ban mu da shi muna nan dai muna yi har karfin mu ya kai mu rika yada muna kaiwa ko ina ana sayi ko baici shi muna muka ce noman rani zan mu yi bana tun da gashi zan mu fara budewa bana damuna ba ta yi ba muka kawo kukan mu wurin su mun fara yi muka zo muka ce to gashi yanda muke mu kuma ban mu da karfin ruwa meri ta kama muka gaya mu shan gona zo ya gaya meri aka kama motar aka kama tiyuka yanzu haka suna nan za a samu a ciki yanzu haka duk wanda ya zo aka kai shi ko bako ne ya je garaken in ya gani yanda mata suke mace aka ce maka ta hi ɗari biyu a garkan nan ba a gardama salati in ka zo ba sai ka saya ba ka yi ban ruwa ka huda kai kai da iyalinka ku ci yanzu haka in ka je garaken matan ta ne kowa ne ya je ya gare su mm. karoti ne shu ne salati ne tumatir ɗan yanzu tumatir yana nan ya yi ɗiya ya shi yanzu kamar wannan aikin garka a kungiyance ne kuka tsara shi eh. ko a kungiyance ne wannan rezan wannan namu da na gaya maka mm. gaba ɗaya mu ne muke can garaki mm. rezan wannan namu ne gaba ɗaya muke garaki to malama barira kina da karin mm. bayani ina da dan karin bayani akwai mata da aka tallafa ma da mashin wannan ta nika da kayan aiki akwai mata da aka tallafa ma da su waken awara wanda za su yi sana'a akwai proje-proje da ta kama ma mata mm. wannan kuma shi ma ƙarƙashin meri ne ta hanyar meri ne aka samu wannan tallafi Me magabatan da'ira suke don jan hankalin al'umma don su sabke nauyin da ya rataya a kansu? To, shi daidai babban abu dai duk komi ne ake a nemi shawarar jama'a. Mm-hmm. Wannan shi ne babban wani a nemi shawarar jama'a je a tare da jama'a a tambaye su, a tambaye shawarar su a bada da su Kenan har ci gaba kuma shi aka ce talaka ya ga abu a ƙasa ka kwatanta misali ko cikin kaɗan ne ka kwatanta misali cewa ne shi zai yarda ya tabbatar da lalle haka ne ne zai bada zai haɗin kan shi. Hmm. to mr lumer menene kasan da aka keɓe dangance da ilimi da kiwon lahiya to wannan ne eh, ake cewa nasara ke cewa sektar eh, da sektar da basco to lalle mu a cikin kasahin mu na 2020 hankali ga cikin abin kashi 100 na abin ambistar samakin mu kashi 80 a wannan bangaren ne bangaren lakwal bangaren likita wannan kashi 80 mhm. haka ne ne yake tunda shi wanda ake za a yi mamaki banci na cewa da kwai eh, masu hannu da shunuwa su kama mu kenan fannin kalasoshi da gance da wannan mun samu gudunmawa tun bara da ake gina mu kalasoshi guda ashirin da hudu mm. shi yasa bana cikin tun bara muka fara shi yasa bana kace gani har yanzu amma duk bidiyokin mu muna ɗaukar babban eh, kaso muna badawa nan Mr. Lumer, menene eh, nauyin aikin da ya rataya a kan wuyan da'ira ko komi? To, ina tamanin zan mu sake komowa tun da fari ma na yi bayani yau yaunin da ya rataya kan da'ira na wani harko menene ake so ci gaba mhm. al'umma duk abin da ake so ake a yi ci gaba a kawo sauyi dangance da tahiya neman biyan bukatu bakin gwalgwado tunda ba iya yin gaba daya shine dai objective dai na wannan kin na kuma magabata mine muke so mu kaso a komi bisa rayuwar ta hiyar da da'ira kullum a rika ganin haske a rika samun haske kowane fanni fanni a rika ganin ci gaba to shi ne babban guri wannan shi kuma na iya cikin a eh, projection da aka yi cikin eh, a kesa cikin pdc ko cikin pia e dangance da irin bukatu na al'umma. Mr. Demer ko kuna da wani lokaci da kuke keɓe don canza miyo tsakaninku da ku da al'umma? Eh, yawwara ɗazu ina ma bayanin kamar duk lokacin da muka samu dama an mun huta ziyara mm. ko ta aiki ko kuma ziyara ta musamman don dai mu je mu gamu da talaka muna profite da wani occasion kyau muna tattaunawa da talaka muna shuraren su ko muna gaya musu cikin irin yanayin da da'ira take ciki bancin wannan da kwai karar da concertation amma mu mi formalize kin shi ba don da mu ɗauki wani act ba wanda yake ca ga aminu mai amma duk wani abu ya taso na ya kamata a ce an nemi shawarar jama'a muna kirawo wakilan nan mu zo mu ɗan tattauna da su amma in Allah yarda cikin wannan 2024 cin sha mu Allahu zan yi finalize wannan card de concertation ya zama eh, operational yana aikin shi yadda ya kamata tun shi zai ba da duk wani cece kuce a maida shi hura a barkinin kenan ne za a yi da kai abin da shahido ka ne ga abin da ya kowa dai a zo a ya ka gudunmuwar shi zai ba mu damar mu ƙara sa da irin mu ta ci gaba. Yawwa Mr. Lumera ne da'ira ta tanada don jan hankalin matasa don su shiga cikin ayyuka na gina da'ira ko su. Madalla dangance da ba su kaɗewa matasa ba kowa da kowa muna neman su muna kiran su mm. tunda mu cikin tahiyar nan tamu kowane bangare ba mu bar shi a baya ba da kai irin abubuwan da muka diba da gance da irin matsalolin da ke sa matasan namu ke sa mu suke da su dangance da wannan ne muke diba lokaci zuwa lokaci muna kirawo su muna tattauna da su mm. kuma muna su kansu da ko rishin sanin irin tanadi-tanacen da muka musu cikin kamar wani kasashen kuɗinmu mm. muna kiran su muna kwatanta musu da kuma irin abubuwa da ya kamata a ce ai tunda aka ce matasa ga sanan ba su da aikin yi mm-hmm. to an ba su da aikin yi menene ya kamata a sa musu aikin yi mm-hmm. a yi horo mm-hmm. ko ba koyi mu a nan muna da santar na na formation na na, matasa to wannan santar kin bakin gwargwado muna kama musu da fannin eh, kayan aiki duk shekara bakin gwargwado muna sa musu wannan fannin kayan aiki muna ɗaukan yaunin mushin nasu wanda suka sa kansu suna kama su ma don su ka irin gudunmawarsu mm. eh kuma bancin wannan muna kama ana horo ana wa matasa horo mm. ko su ma matan muna kama a ba su horo na irin wannan sana'a ko mu ma ko kuma an su partenar mm. ke a cikin gari ko a ƙauyuka yanzu muka ɗauki kamar kakin eh, Prejecom a cikin kalkam sun zaɓi ƙauye wajen goma sha takwas wanda an koya mata sana'o'i iri-iri matasa su ma haka na an koya musu an ba su horo an ba su jarin bakin gwalgwado to duk irin wannan abubuwan ne muke zuwa muna tattauna da su sai ma bana in sha Allahu rabbi cikin 2024 kenan tunda deja fursuki mun fara na da horo da tsara fesa suwa matan ya sa su matasan yadda za su yi aiki na kungiya a tare a tai har ya kai da su za su iya su da kansu su nemo ma wani sama wanda zai kama meri babban finan ma har ma wa'ansu su samu. <laughs> kenan ma'ana ana nufin su iya tsayuwa da kafofinsu. madalla kenan shine muke kwamin Allah da kenan dole ko an baka jarin in baka san abin da zaka da shi ba ka gani an sha bada wannan abin saboda irin tahiyal mm-hmm. kungiyance ba iya ba mm-hmm, mm-hmm. abin sai dai aje shi a targingim amma in dai suka samu wannan horon in sha mu Allah rabbi ke a matasan ke sasuwa matan an samu sauki tunda dukkan su suna da niyya yau yanzu kamar wannan matan da aka tallafa ma suna aiki da wannan kayan aiki da aka basu koko kaga abin yake eh to alhamdulillah suna nan suna kokarta suna nan suna ci gaba da ayyuka to mallam mutari umar dan tasawa president na jen na communication internet bismillah ko kuna da karin bayani eh abinda zan yi amfani da wannan dama in ja hankalin matasa matasan mana nan mm-hmm. matasa ne wannan suna da kokari abin da ya kamata su zamana nan gida su kama sana'a wanda za su rike kansu mm. saboda mutanen mutanenmu suna tahiya ta burada babu kwanci hankali a duka inda suke tahiya kuma nan gida ga damana ba ta yi ba mm. kenan a zo a kama sana'a dan abin da mutum gare shi ya zamana ya rike kanshi ya rike iyayen shi shine eh, jan hankalin da take ma matasa malam peter yasin mamba na kungiyar matasa ko kuna da karin bayani to ni karin bayanin da zan yi muna cikin wa'ansu kungiyoyi wanda muke lika aikin meri mm-hmm. meri ta tallafa mana mun tahi aikin da ta yi investir a likita ta yi rehabilitation na santar de sante da na lakwal-lakwal na cikin karkara mm-hmm. mun tahi da wannan sunan kungiya mm-hmm. saboda matasa suna da wakilci a ciki ni ne nake wakilcin wannan matasa a cikin ƙungiyar mun tafi mun leƙa ayyuka da meri ta yi na ido ya gani eh na ido ya gani wanda aka ce shi me ake ce mai gani ya hiji mm-hmm. mun tafi mun gani kuma aikin nan kamar ka ɗauka garin marma su dunmari an yi rehabilitation na class an ka ɗauka nan wajen su meri da sojan afinorin nan duka an ayyuka wanda mun tafi mun yaba mun gani mm-hmm. aiki ya yi kyau kenan muna fata gobe inda ba samu ba ma su ma su kare yi kenan meri ta kare a kokarin nan dangance da samun nan kuma dangance da tallahi mu wanda zan mu kawo mu ma bisa kan harkar miri mu muna nan muna waye kai saboda san jama'a kamar yadda mare hudi na biyan karo a ce an samu biyan karo saboda he karan nan ake yin wa'ansu ayyuka da biyan wa'ansu kaman tax tax mm-hmm. kenan muna kira a nan matasa da 'yan kasuwa da mata duka gaba daya kowane bisa kan harkar biyan tax ko bisa kan biyan karo kowa ya ba da gudunmawar shi ba kai ba wani naka ma na karkara in kana da hanyar shi ka waye mai kai bisa kan ya biya wannan diyoyi saboda da diyan nan ne aksari duka ake wa'ansu ayyuka mm. don an yi a nan kuma gobe na zuwa gare ku aikin nan mm-hmm. in aka kama gaba ɗaya aka samu biyan karo komi yana yiwuwa a cikin komin ɗinmu a hankali kuma sai zancen kamar hili da ake badawa mhm. lokacin da ka tambaye mayar an yi port ubert ana mhm. an yi ana mgc an tara duka mu an yi ta tambaye su sun gaya mu duka ayyukan da suka yi mu ma mun gaya musu duka bukatocinmu kuma da ikon ubangiji muna nan muna gani abu yana sauyawa mhm. inda kwanan gama mun zo wurin su meri sun mana alƙawula da dama bisa kan aikin da ya shahi dumil baskat kamar yadda mare hudi mm. za a ma matasa kuma dangance da wa'ansu kamar partinar fili ne wanda zan mu irka godiya wa'ansu partinar masu ƙara zawa don su kama ma da'iranmu mm. kamar su ONG FAD muna musu godiya su socv uh, su fagoda su ong refad in ka ɗauka su wannan projecom in ka doka da duka wa'ansu wanda suke tallafa ma kwamin intanet ko ɓangaren matasa ko ɓangaren mata ko ɓangaren likita ko ɓangaren lakwal ba sai ɓangaren ƙungiyoyin nan guda biyu ba a wanda yake kama ma kwamin intanet duka wannan partner fili ne wanda zama musu godiya malama barira ko kina da karin bayani bismillah eh to ina da dan karin bayani kaɗan mhm. kamar mu yanzu abun da muke so mata gaskiya muna so a sama mana eh, masu hannu da shuni na zasta mana horo bisa di associative saman taron nan tunda in an ce gurfa ma an ce rezo mutum ne diya wanda suke tare wuri guda kuma hallon muna neman horo yanda in ka tsara kasuwanci yanda za ka da kasuwancinka mhm. na biyu ko na uku kuma muna so mu samu horo yadda za a koya mana yadda za mu yi koke mu da kanmu waye mu da kanmu mu nema wannan shi ne karin bayani na Mr. ko kuna da karin bayani to an zo daidai wurin malama barira inda dangance da koyo ne ba sai mun nemo ba fartainar alhamdulillahi bakin gulgudu mu da kanmu mun samu horo dangance da wani taro da muka yi a da 'yan kwansiyar na na difa da na agaras da zandar mun gamu a damagaran an yi utiye kimu da abakila service technique na za a ranfarsama da capacity a shi ne muka ce muku dangance da irin matsalolin da muka fuskanta zan mu samu hanyoyin da zan magance wannan mm. in allah yarda cikin shekarar ta 2024 bisa sa bangaren matasa da bangaren ku zan mu gana ka taron farsama da capacity da mi farman kuma kwatanta muku har yanda ake technical de montage de dossier za a dora dossier a wannan kishi kuma in Allah da za a azata da ku zama aikata shi insha Allah eh insha Allah wannan ba wannan to shi dai duk abin da ake yi na a gamu ne mm-hmm. tunda mu magabata da yiwa mu ce mu aiki mu kadai hmm. babban kiran da muke kofar mu mu da abu da take a nemo mu duk lokacin da zo a kawo mu shawara ta gari sai mu ɗauka inda dai bata saba ma doka ba ba in ta kawo mu ci gaban al'ummar mu a shirye muke tunda mu wannan ai kamar aiki ne aka rage mu mutum yace zai zo da hama zai zai taka kaki to kiran da muke abinda ba a gane ba a zo a tambaya kuma abin da aka koyo daga nuri a zo mu ma a ba mu wannan fasa'a saboda mu tayar da eh, da'iranmu shi lalle abu kowa da irin fasa'o'in shi mu lalle maga tana cikin kungiyoyi dangance da wasu hulɗa da ake da wa'ansu kin kuma za ku iya kawo fasa'a ku dangance da gogewa wa'ancan sai mu yi amfani da ita duka ta amfane mu ta amfani Eh, da'ira dangance da wannan shi lalle matsala ba ta ƙariya amma kamar da kuce ne cikin tekun an mun fara ganin sauyi Allah sa mu ci gaba da haka nan tunda komai mina kace sai ka tashi za a kama maka babban abin da muke so mutane su gane babu eh, ci gaba sai an dage mm-hmm. babu ci gaba sai an sabke yauni da ya rataya a kan mutum ya sauke musamman wani biyan kamar diya mu ci gaba da wayewa mutane kanu su gane mu kuma in allah yarda kuma bakin gwalgwado min irin aiki kuma abin da nake so mutane su ƙara fahimta in aka ce da'ira mutane mafi yawanci sai mu ko ana ta sai su dibin kamar cikin garin tant ne kadai mm-hmm. shi kun ba cikin garin tan kaɗai ba ne mutane su sama kansu tare ta kunshi a kaɗan gari gari inda ake ce bida da misal ɗari biyu da hamsin da biyar bancin kinyin ƙauyuka kuma su ma sani cewa duk abin da muke su ma haddasa ba su bar ca aikin da'ira a'a cikin gari ne kaɗai gyaran cikin gari ne shine aikin magajin gari a'a ba wannan bane ba abubuwa da yawa na suke ciki kenan wani shine aka yi bambamci da cikin gari in ci aka ci a biya tax in so cikin ake ake ci tax da buwari kai mm. malam mansur cikin garin tarin in ka doka abubuwa da suna nan mai mm-hmm. da mutane ce an ki an ki to da mi za a yi wani abin ya hi karhin mu mm. to wanda bai hi karhin mu ba ma ai mutane sai sun zo sun kama za shi tunda bai ake ci gari karan gari ma ai ya bambamta saboda wannan tax dabwari ta a kyawata a sa gari ya haske a zato mutane in ba su bada aske mu mun yi wannan aikin shine nake so mutanen gari su fa'inta da wannan wa an haka ce da'ira ba ta da kaɗai ci gari ba duk wani aiki za a diba ba a ce cikin ta da gari kaɗai za a kin gingin dangin mu na karkara wani ma ke samu ruwan rijiya ma sha eh? wani ma ke ga diya so likita kai ta likita ta mishi nisa to shi ne muke so mutane a duba a gani ka a yi disahin kullum a ce cikin gari ne ake so kullum cikin gari wani aikin cikin gari ko kuɗin karin na muka tara gaba daya ba zai ishe mu ba shi ne muke so mutane su nura su gani shi ka yi ƙoƙari dai ka bada in Allah da ka ga abin da zai a bakin shi shi muke so mutane su falka daga kwana kuma duk irin shawarar da za a kawo muna shirya kawo shi aka ce gyaran gari gyaran unguwa da kwai jara na wacce da kwai suna nan da kwai kungiyo kungiya ko a cikin unguwa da kwai da kwai masu garira wani abu na cikin unguwa su ya kamata ma su fara ma kansu yaran shi mm. kamar yanzu ka ɗauki fannin tsafta ka diba ko ina ka tar da gwalolo ko ina ka tar da wannan jibji haka to ku mutane cikin unguwa ko ya kamata ku fara wannan kamma mu mu ce mu je makama a mataki na farko a mataki na farko to a mutane sai ga kullum ana jira kaza ana jira kaza ana jira kaza tunda mm. duka ma ce za a kawo kama ba alhamdulillah da jika ka kamar mata su kamar kungiyar mata kungiyar mata kan kungiyar mata su za a kama wani lokaci zo suna a yi salibirite a yi to cin suka yi wannan kuma kukin jin al'umma ba wani kwamfartawa a sai ku ciya wani alƙas ko ina ana zubar shara ko ina ana sakin gwalolo to su masu kama suna yi ai su mata sai su gaishe hmm. to shi ne muke son mutane a nura a gani to madalla amir magajin garin tana tumalan kadiri ala da wannan jawabi na kuma ka zo karshen shiri na muhawarar mu ta yau kamar yadda na haɗi muku muna tare da magajin garin tana tumalan kadiri ala muna tare da barira hamid takarda a kungiyar alhernana muna tare da hasiya gisa mamba a cikin kungiyar farin wata muna tare da da Malam Mutari Umaru Dan Tasawa, Firizidan na matasa a nan kominikin Tano, da ni da na jagoranci shirin Malam Mansur Alhassan nake muku fatan alheri.